أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى wa barakatun yan musulmi tare da ku muna jaddada godiyanmu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa namu masu tarin albarka darussa wanda muke fahimtar da kawunan mu da kuma al'ummanmu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wata'ala ya yarda ita muna fata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace da kyakkyawar fahimta ɗin da kuma samun ayyuka wanda za su jawo mu samun yarda shi da samun gidan aljanna da yarda shi bi haƙƙi Muhammadin wa alihi na tahirin alhamdulillah ‘yan uwa yau gashi har mun kawo cikin darasi na ɗari da sha shida inda muna nan cikin bayanin abin da ya shahi rihe annabta me yasa Allah Yarihi annabta mun yi bayani da kuma ɗauke wasu shubuhohi waɗanda suke iya jawo matsala dangane da abin da ya shahi rihe annabta sannan mun zo ne yanzu musamman cikin bayanin sirri ko menene sirri na rihe annabta me yasa Allah subhanahu wata'ala ya rihe wannan saƙo nashi mai muhimmanci me yasa ya rihe menene sirrin yin haka mun ce a nan wurin ne malamai suka shiga bayani cikin gano sirri amma a hankalce saboda ba a da sirri takamaiman sirri wanda ya zo a cikin ruwayoyi ma'ana a cikin addini kenan yanzu an shiga cikin gona ta hankali ana lalabe a ga an samo menene amsa game da bayanin sirri game da bayanin sirri rihin annabta da Allah ya yi To, a nan ne muke son mu kawo kenan malamai har guda uku, ma'ilmanta waɗanda sun shaƙo ilimi dangane da abin da ya shahi tunani kuma da kuma addini wanda suke da shi, kenan ga tunani ga kuma riƙo da addini da ke gare su. Duk da dai ba muna nihin su ba ita ce kenan tunani wanda ake so kuma wanda aka karɓa. A'a, muna son mu yi mu kawo su ne sannan mu yi ishara don mu san cewa akwai masu tunani amma kuma a lokaci guda mu gane meye matsayin tunani ɗin a ɓangaren addini shin za mu iya yarda da bayanin da suka yi na gano sirri na rihe annabta ɗin za mu iya yarda da shi koko a to a nan wurin shi ne ake fara kawo wani wanda ake ce ma iqbal lahuri mun gaye sunan shi cikin darasi wanda ya gabata shi wannan bawan Allah da yake ya samu wasu fahimta da ya ɗauko daga cikin falsafa na mutanen garb kenan mutanen turawa irin falsafa su wadda ta saba mu addini shi yasa shi wannan bawan Allah sai tunanin shi ya bada dangane da gane sirri sai yake cewa wai sirrin rihe annabta saboda asalin wahayi gariza ce mun yi bayanin me gariza bai kai a yau sai mun canye lokacin mu cikin bayanin gariza muka ce gariza kamar sama mutum san wani abu da Allah ya yi to kamar haka nan Allah ya samu shi san wahayi wata gariza ce tana iya ta jaye ba laihi ne dan ta jaye shi yasa ake cewa saboda haka nan kenan ita wannan gariza din za ta jaye me zai zo a matsayinta hankali hankali shi sai mayeta sai zamanto shi ne zai kammala sa'ada da wadata ta ɗan adam tunda daman wahayi da ya zo don ya tabbatar da wadata ga ɗan adam ne a nan duniya da kuma ran lahira to yanzu idan ya jaye aka rihe wannan wahayin me zai zo don hankali ne a bashi dawar ɗin shi kenan sirrin rihe annabta saboda wata gariza ce aka rihe yanzu a kawo hankali a madadin shi shi zai ci gaba da gaya ma ɗan adam ga yadda za a yi ka samu abin kwarai ga yadda za a yi ka kai ga halaka wannan shi ne ita ce nazariya wadda iqbal lahori ya kawo alhali lokaci guda ya manta da cewa da shi musulmi ne sirri na aiko annabawa menene bukatuwar ‘yan adam ga wannan annabawa ɗin dole mutane su zo su yi ruku'i gaban annabawa su saurara musu su bi abin da suka zo da shi saboda Allah shi ya kowa sanin halitta ta ɗan adam shi ya halice shi shi ya san alherin shi sa'ada shi wadata shi saboda haka nan sai ya hango annabawa su ne kaɗai za su iya su zo su gaya ma wannan bawan Allah ɗin su ce mai ya kai wannan ɗan adam ɗin ka lura Allah subhanahu wa ta'ala yana nihin wadata da kai, yana nihin alheri da kai, saboda haka nan ya halice ka, saboda haka nan yake so ka kaza, ka yi kaza, ka kaza, ka kaza. Wannan shi ne zai baka samun damar ka ci riba a wannan duniya din. kuma ka samu wani babban rabo a ranar lahira. Dole sai da annabawa, kenan ba yiwa a yi tsammanin wai yanke wahayi saboda a ba hankali daura ɗin shi ne in haka ne ne dama ai akwai hankali tare da mutum akwai hankali dama tare da mutum to lokacin da Allah ya halicci mutum hankalin shi yana tare da shi me yasa bai iya gane komi sai in hankali ya ta sai in wahayi ya ta shi sannan zai iya zo ya gane wasu abubuwa wannan akwai ɗan mamaki akwai alamar tambaya tare da cewa zan ba da babban amsa wanda za mu iya gane sosai da kyau amma a yanzu za mu kawo shi ma tunanin wani wani malamin wani doktor ana ce mai doktor shari'ati shi ma a nan wurin ya yi kama da irin tunanin shi wannan iqbal lahuri ɗin amma sai dai su saboda shi wannan doktor shari'ati yana bin mazhabi ne na shi'a to ya kasance tunanin shi sosai ya rabu da tunani irin na mazhabin shi'a sai dai yana da nashi kuma kuskure shi ma amma yanzu mu biyo mu shi me yake cewa yana cewa ni na yarda da tunanin iqbal lahuri na yarda da shi amma sai dai mu abin da yake son ya sanar da mu yace shi lokacin da hankali zai ɗaukar nashi aiki wani lokaci ne yace lokacin da imam mahdi ya shiga buya? lokacin da imam mahdi ya shiga gaiba kenan lokacin da ya ɓace yanzu ba a san inda yake ba don kusa imam mahdi yana da ɓoyewa guda biyu da ya yi akwai ƙarama akwai babba akwai ƙarama wadda yi akwai babba wadda daga ita har yanzu bai ƙara bayyana ba kenan ƙarama wacan bayan wani lokaci ya sake dawowa amma babba da ya ta yi har yanzu bai dawo ba shi sa ce mata ma babba saboda har yanzu fatara zamanin da ya bada har yanzu ba a gan shi ba yana da yawa to yake cewa wahayi wani lokaci zai ɗauke ko lokaci ne ya ɗauke hankali ya shiga nashi aiki ya ce lokacin da imam mahdi ya shiga wannan gaiba ɗin babba a wannan lokacin ne yake cewa kenan hankali dole ya kama nashi aiki suna ganin dai hankali yana da nashi muhimmanci har ma suna ganin wai shi dama hankali bai iya ya bada amsar da suke son su bada wai hankali bai iya ya zo da aikin shi lokacin da wahayi yake shi yasa sai in wahayi ya tahi kama ai ya yanke ma'ana sannan shi hankali zai fara nashi aiki amma ba wai ana nihin ba lokacin da hankali yake aiki wahayi ba aiki a wahayi ma yana nan ayoyi suna nan komi da komi kuma suna aiki amma kenan hankali yanzu shine ke da babban daur shine ke da babban aiki da wazifa shi wannan shine tunanin shi wannan doktor shari'ati To sai yanzu, mu kawo tunanin wani malami na uku, wanda shi ma shahararren malami ne, ana ce da shi ayatullahi mutahari. Wannan babban wani mai tunani ne shi ma aka yi a lokacin shi, shi a nashi bayani, a nashi ra'ayi, da nashi kuma bincike na karatu, sai yake cewa sirri na rihe an nabta da Allah subhanahu wa ta'ala yi yace saboda abu guda uku ne masu muhimmanci in muka koma ba baya yace tun addinai da suka wuce yace saboda addinai da suka wuce suna da matsaloli guda uku suna da sauyi da suka samu kenan littattafai na addini da suka wuce akwai sauyi da aka samu an yi ta ƙarawa da ragewa ba a bar su yadda Allah subhanahu wata'ala ya aiko su ba in ka ɗauki littafin annabi Musa ne ko littafin annabi Isa ne dukansu sun samu matsala an samu canji a ciki tarihi ya nuna haka ya ce wannan ɗaya kenan mu riƙe wannan zai zo da cikakken bayani me yake son ya ce kenan da farko ne mu sani addinan da suka wuce sun samu matsala a cikin littattafansu sannan na biyu ɗan adam da hankalin shi bai iya gane abin da yake bai kyau gare shi bai iya gane bai iya gane hakikanin abin da ake so gare shi na biyu kenan sai na uku Dan adam tunda bai iya gane kuma yana buƙatar a zo mashi da bayani a isan mashi da saƙo yana jiran wani saƙo wanda zai gaya mishi yaya ne zai kai ga wadata ta wannan duniya ɗin da lahira yaya ne zai kai ga dacewa yana buƙatar wannan abubuwa har guda uku saboda haka nan saboda wannan abubuwa guda uku sai Allah ya aiko wahayi shine alƙur'ani wanda ya zo ta hanyar hannun annabin rahma Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yasa wannan littafi da ya zo sai gaba ɗaya Allah ya tsare shi gaba da baya wani ƙari ko ragi bai shigo a cikin shi yana nan daram yadda Allah subhanahu wata'ala yake so wani bai isa ya zo ya ƙara ba ko ya ƙara za a gane shi saboda haka nan kenan saboda alƙur'ani ya kasance tsarkakken littafi wanda babu ƙari ko ragi a cikin shi duka komi na Allah ne kenan a wannan lokacin muna gane cewa komi wanda Allah subhanahu wata'ala yake bukata na wahayi ya saukar da shi yanzu kenan ɗan adam duk zai biya mushi bukata abin da yake so Allah ya mushi bayani na ganewa da wadata ina ne take a wace hanya take ta wannan duniya da lahira alkur'ani ya ishe shi shi yasa ya ce shi shahid mutahari tun lokacin da alkur'ani ya sauko aka aiko annabin rahama da shi wahayi kenan aka rihe annabta an rihe annabta tun wani lokacin daga nan ne aka rihe tun da ya zo aka rihe annabta kenan wani ba zai zo ba da sunan wani annabi tun da yanzu komi za a turo ma wannan annabin kuma Allah zai kiyaye wannan littafin wannan shi ne sirrin rihe annabta kenan asalin sirri mine ne saboda Allah ya yi alkawalin zai rihe littafi zai kare littafi na alkur'ani ba za a samu matsala ba kamar da aka samu ta littattafan da suka wuce sau da nan kenan komi ya haƙaƙa ya tabbata a wannan lokacin ana iya kenan a rihe annabta ba tare da wata matsala ba saɓanin wa'ancan in aka ce yanzu an rihe to littattafai sun samu matsala mutum bai iya gane komai hankalin shi kwakwalwar shi ba ta iya gane shi ina ne hanya ta ƙwarai. sannan yana bukata a mashi taurihi a mai bayani ya mi zai mai bayani alhali an rihe annabta kaga dole kenan a sake turo annabi alhali shi kenan a lokaci guda muna gane menene sirrin da Allah ya kare littafin nan nashi wannan na alqur'ani lokaci guda kuma muna gane muna gane sirrin rihe annabta a magana kenan ta wannan shaida mutahari to mu sani cewa ba wai su kaɗai bane malaman da suka yi bayani kan sirri na rihe annabta ba su kaɗai bane akwai malamai da dama ba yiwa wannan lokaci namu ya ba da dama sannan mu sani wasu ma suna ganin ba wai lalle ba ne wannan don nazarin da aka kawo ya kasance ya karɓa saboda asalin gane sirri ana cewa haƙiƙanin gane sirri bai yiwa mu gane ta hanyar wai shi hankali ɗin hankali bai isa ya ganar da mu ba wannan wani abu ne wanda suke ce ma wai ta'abbudi ne Allah shi ya san haƙiƙanin rahe sirrin annabta da yi na'am kamar yadda muka ce shahidin mutahari ya ɗan kusantar da mutane zuwa gane gaskiya amma haƙiƙanin rahe annabta mine ne sani na ga Allah Allah shi ya san haƙiƙanin rahe wannan annabta da yi amma mu sani cewa in muka zo fagen ilimi muna iya ba masu tunani gaskiya kamar irin shi shahidin mutahari yadda ya bayani a daidai wannan lokacin ne muke kawo ƙarshen wannan darasi namu sai kuma darasi na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu za mu kawo shibohi da aka ɗan tarhi cikin irin wannan babin kuma mu ba da amsa a kansu insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin